Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu ta tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta karrama sashen Hausa na murya Amurka da lambar yabo. Za mu ji ko dalilin dalilin ta lambar yabon Za ku ji cewa nakasassu a jihar Bauchi sun gudanar da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na duk ranar uku ga watan Disamba kowace shekara. Kowane irin kalubale suke fuskanta? Sannan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin an tabbatar da kare haƙoƙin mutane da ke da nakasa a najeriya da sauran ƙasashen afirka lambar da za ku kira ita ce biyu kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar nijar sunana muhammad hafiz baballe ina kuma tare ne da zahrawa aminu faki wacce za ta karanto mana labaran duniya. To masu sauraro, mutane da dama ne suka yi tururuwa zuwa kallon akwatin da ke ɗauke da gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wanda aka lullube shi da tutar Amurka. An ajiye akwatin ne a wani ɗaki da ke tsakiyar Majalisar Dokokin Ƙasar gabanin jana'izar da za a yi gobe Laraba. A jiya Litinin shugaba Trump da mai ɗakinsa Melania Trump suka kai wata ziyarar ban girma cikin sirri domin yin ban kwana da shugaban Amurka na 41. A ɗaya ɓangaren kuma shugaban hukumar leƙen asirin ta Amurka CIA wato Gina Haspel ta yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka bayani kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi. A cewar shugaban kwamitin harkokin wajen na majalisa Bob Coker. Haspel ta bayyana a gaban majalisar ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo da sakataren tsaro Jim Mattis suka bayyana ba tare da ita ba a makon jiya. Ita dai hukumar ta CIA ta amince cewa Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya na da hannu a kisan Khashoggi. Gwamnatin ƙasar Faransa za ta janye shirinta na ƙara haraji akan kuɗin man fetur. wanda ya janyo zanga-zanga a titunan birnin Paris. A yau Talata, Prime Minister Edward Philip ya sanar a gidajen talabijin ɗin ƙasar cewa za a dakatar da shirin har sai nan da watanni shida. A da an tsara cewa sabon harajin na man fetur zai fara aiki ne nan da watan Janairun baɗi. A watan da ya gabata, shugaba Emmanuel Macron ya bayyana cewa shirin ƙara kuɗin man fetur ɗin mataki ne da ƙasar ke ke so ta ɗauka domin rage dogaro da man fetur da dangoginsa da nufin komawa amfani da tsaftatattun hanyoyin samar da makamashi saboda magance matsalar sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran kudaden tallafin da za ta nema a baɗi domin gudanar da ayyukan jin ƙai za su kai dala biliyan 25, wanda hakan zai zamanto adadin kuɗin da ba ta taɓa nema ba idan an kammala kiyasi kan irin buƙatun na jin ƙai da Siriya ke nema a farkon shekara mai zuwa. Waɗanda za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe sun haɗa da kusan mutane miliyan 132. da ke buƙatar taimako a sassan duniya. A cewar Majalisar ta Ɗinkin Duniya, sama da kashi ɗaya cikin biyar na kuɗaɗen da ake buƙata ko kuma dala biliyan hudu za a tura zuwa ƙasar Yemen, wacce majalisar ta ayyana a matsayin ƙasar da ta fi buƙatar tallafi a duk duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata ɗari da hamsin ne aka yi wa fyaɗe ko kuma aka ci zarafinsu ta hanyar lalata a Sudan ta kudu ana zargin wasu mutane ɗauke da makamai kuma sanye da yunifom ɗin sojoji a kusa da arewacin birnin bentu da aikata waɗannan laifuka a cewar wata sabuwar haɗin gwiwa da hukumar asusun tallafawa ƙananan yara ta fitar da kuma hukumar da ke sa ido kan yawan jama'a da kuma ofishin ƙaramin sakatare da ke kula da ayyukan jin ƙai. dukkaninsu sun yi kira ga hukumomi da su fito su yi Allah wadai da waɗannan aika-aika. A makon da ya gabata, ƙungiyoyin likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Border ta ce, mata da 'yan mata ɗari da da ashirin biyar aka yi wa fyaɗe a Bento. A lokacin suna kan hanyarsu ta zuwa wani wuri da ake raba abinci. Ƙungiyoyin likitocin ta ce an kuma ƙwace wa matan kayayyakinsu na sawa da suka hada da takarma da riguna har da katin karɓa abinci. Zaharawa Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta karrama sashen Hausa na muryar Amurka da lambar yabo kan yadda take tsage gaskiya komai ɗacinta. Ga Madina Dauda da cikakken bayani. In recognition of that great effort, even being an international outfit, and recognizing Norway, we are presenting to the Voice of America, VOA Hausa Service, the award of Norway's Most Friendly Media 2018. I want to applause A yayin da kungiyar ta shirya wannan biki na mika lambar yabon, an yi katarin ziyarar aiki da babban editan sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo a Abuja birnin tarayyar Najeriya. Saboda haka shi ne ya amshi takardar shaidar yabon. Kin san ma'aikacin karamin hukuma a duk duniya ya fi kowa ne ma'aikacin muhimmanci. Domin duk gari ko ƙasar da zaka shiga, ma'anar ma'aikacin lokal gamman ko karamin hukuma shi ne ma'aikacin da ke gudanar da abubuwa a wannan wuri da kake zaune. Saboda haka duk wanda ya ɗauke ka da muhimmanci a irin wannan wuri kar ka yi wasa da shi. Wannan kyautar yabo da muka samu daga wannan hukuma ko kungiya ta ma'aikatan kananan hukumomi ta najeriya ta nolge wallahi ba karamin kyauta ba ce kyauta ce da ta nuna muhimmancin yabon da ita kungiyar nan take wa ayyukan da ku da mu muke wa sashen hausa na murya amurka kuma ya nuna cewa muna kaiwa wuraren da ya kamata mu kai a harkokin mu na labaran da muke yau da kullum kuma ki tuna cewa mu kadai ne kungiyar ta zaɓi kawai murya amurka ne kuma sashen hausa na murya amurka a duk duniya ba ta zaɓa a cikin najeriya ta zaɓa a tu turai ba ta zaba a kasashen larawa ko na asia ba guda kawai ta ce ta yanke ta ce bari zaɓi wannan tashar rediyo ta murya amurka kuma sashen hausa in nuna musu wannan yabo na tallafi da muke samu na yadda suke taimakawa wajen warwatsa bayanai da sauran rahotanni da suka shafi ayyukan da muke yi wasu cikin ma'aikatan sashen hausa da aka yi bikin a idanunsu sun bayyana ra'ayinsu da farko ga awwalu salihu na fannin talabijin eto eh gaskiya abu ne mai daɗi abu ne kuma na farin ciki saboda in ka kalla yawan mutane ko yawan gidajen watsa labarai da suke nan abuja kuma ba a zaɓi ko ba aka zaɓe mu to abu ne na farin ciki abu ne da ya nuna cewa lalle muna abin da mutane suke amfana da shi sai hawa umar to gaskiya na yi ji daɗi kuma na yi farin ciki wanda ba shi misaltuwa saboda a ce an tsinto ka kai kwaya ɗaya a cikin da yawa an baka lambar yabo abu ne mai na jin daɗi kuma abu ne wanda zai sa mu ma'aikatan muryar amurka mu ƙara ƙwazo don a koda yaushe a ci gaba da zaɓo mu don ba mu lambar yabo ga kuma Hassan mai Maina Kaina. Eh to wannan bai zo min da mamaki ba duba da yadda gidan rediyon muryar Amurka ke kokari sosai musamman in kika duba batun nan na fafutukar neman yancin kananan hukumomi a Najeriya. Kin san muryar Amurka ce ke kan gaba wurin ganin an tabbatar da an yanto su daga cikin wannan ukuba. Saboda haka wannan kyauta ne da aka yi a da ya dace a daidai lokacin da ya dace kuma muna alfahari da wannan lambar da da aka samu. Martaba Shehun Barno Abubakar Umar Garba Elkanami shine babban bako a wajen taron. Akwai wakilin shugaban majalisar dattawa sanata Abdullahi Gumel da kakakin majalisun jihohin Bauchi da Kwara da Bayelsa. Hausawa dai sun ce kowa da kyau zai ga da kyau. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gwamnan A gaida Madina Dauda, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchin Najeriya, inda za ku ji nakasassu a jihar sun gudanar da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na duk ranar uku ga watan Disamba kowace shekara. Ga Abdulhab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchin. A jawabin da ya gabatar dangane da bikin ranar nakasassu na wannan shekarar, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres ya shaida cewa akwai mutane fiye da miliyan dubu ɗari ɗaya da suke ɗauke da nakasa iri daban-daban a jikinsu. Mr. Antonio Guterres ya bayyana cewa masu ɗauke da nakasa kan kasance cikin yanayi na kaɗaitaka a sanadiyar gujewa da al'umma ke musu da kuma fuskantar nuna bambanci da kuma kyama daga wurin jama'a. To a dangane da hakan ne cikin alkawarin ajandar shekara ta dubu 2030 ya yi batun cewa ba za a bar wani a baya ba wajen kawo daidaito da kuma inganta matsayin rayuwa da na arziki da harkokin siyasa domin a rinka damawa da mutane masu nakasa a dukkan kasashen duniya kamar yadda yake kunshi a daftarin kundin dokar majalisar ɗinkin duniya da ke batu kan damar da masu nakasa ke da shi. Murnan ranar nakasassu na duniya. To bismillah da sunan Allah Ubangiji ne nake farawa. Ya rabba na ka bani basira zan rera wanga wannan waka murna ranar nakasassu na duniya. Rukunan kungiyar wasu nakasassu kenan a jihar Bauchi suka gabatar da faitoci game da ranar nakasassu na duniya. Malam Haruna Sa'idu Fali shine coordinator na kungiyar nakasassu a jihar Arewa maso gabas ga sakon da ya gabatar wa al'umma. To sakon mu ga al'umma shine maganan kyama da ake nuna wa nakasassu wannan muna yaki da shi kuma ta bangaren ita gwamnati kamar yadda waɗanda suke ikar barayin su lafiyayyu suna kukan ba su da aikin yi to haka mu ma jama'a mu suna kukan gwamnati ta dube su da idon rahama baran nan da ake yi a dole ake yin sa duk wanda kaga yana bara a dole yake yi dan kuma ya samu abin yi shi da bara sai tarihi daga bisani na ji ta bakin wasu nakasassun game da ranar su da kuma irin kalubalen da suke fuskanta sunana Musa Nuhu Adam Ningi shugaban matasan matafi na jihar Bauchi to gaskiya alhamdulillah wannan rana ina miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda tukunya ya kawo mu muka sake ganin bikin wannan rana kamar yadda muka ganta a sauran shekaru da dama sannan ga wannan rana da ta same mu ta nakasassu wato disabled day gaskiya akwai kalubale da dama wanda muke fuskanta muna fuskantar akwai mutanen mu da dama wanda sukan je su yi karatu su zo su zauna babu abin yi da kuma wanda sukan koyi sana'a babu jarin da za su tallafa kansu wajen su yi sunana salamu alaikum mun gode wa Allah ta'ala madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana maganan barace baracen nan da ake cewa in muka tsaya bara ba cinikin da ya kai bara wulakanci tun za ka tsaya a kan sa'an ɗaninka a kan sa'an ɗinka a kan sa'an jekanka ya gaya maka ma maganar banza kuma kansa ka zo muna buƙatar tallafin nan da ake yin taimakon nan mu ma a samu a ciki saboda mu sai muna ganin ba a ɗauki mu mutane ba ne saƙon hau gwamnati kenan matan gwamnoni suna zaga gurin mata take amma mu ba a taɓa ziyartar mu ba in ka ga an ziyarce mu to sai a lokacin duk za a yi zaɓe ana son ƙuri'an mu. taken birnin ranar nakasassu na wannan shekara shine inganta kashashe tabbatar gwamnatar da tarayya don kawo daidaito a doha muhammad mura amurka ga bauchi a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin to a gaida abdulwahab muhammad Yau kofa a buɗe take ku kira domin bayyana ra'ayinku kan shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin an tabbatar da kare haƙoƙin mutane da ke da nakasa a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Kafin mu buɗe layukan namu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙa. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da na nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. zancen da zanihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai shi idanu nan ce ya yi hasara babba rashin idanuwa shata mu ba mu sonai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum. salamu. Wa muke da shi daga Hadeja? To, Malam Musbahu, menene ra'ayinka? Eh, kuna magana kan me ne suna sun tambaya. To, kai baka saurari shirin ba to muna magana ne shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin an tabbatar da kare hakokin mutane da ke da nakasa a Najeriya da sauran kasashen Afirka. Eh, Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Kaduna. To, Hadisu shi barka da lafiya. Yau wada wa muke magana daga Kaduna? na Murtala ne na kiran ku da gare da gaza a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala, menene ra'ayinka? wato ni dan ya koyi da saboda mura ni ya dama ban kiran su na kasa su kan mace musu mutane ne masu bukata na musamman a duba duk an ce na kasa inda mutum zuciyar shi ta na kasa wato in wani gaɓoɓin shi ya samu sarauri to nan jarabawa ne amma mm. zuciyar mutum ta na kasa shi ne ya riga ya gama yawo bai da wani katabin a rayuwar shi ba zai amfana ma shi komai ba mm. kuma muna ƙara kira gwamnati shi ne cewa ya kamata duk wasu abubuwa da suke bukata a matsa musu da shi kusa suna bukata ba sai sun tashi sun je sun yawa alhali zai su abin ba a'a misali in makaranta ne a ce na kusa da su a saman musu da irin eh, kekunan guragu haka idan irin za su hau gidan sama yadda ake cewa lista mai ɗaga mutane a ce su ma suna da nasu irin tsarin za su ga komai cikin sauki su wannan abu zai kara kwantar musu da hankali san cewa su ma suna yan um, adam ne kuma ana ba bambanta su kuma ana dama da su a kowanne harka da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode murtala da fatan hukumomi za su ji wannan koke naka wa muke da shi daga hello salamu alaikum wa alaikum salam barka da yamma da wa muke magana Sunana Ibrahim Awar Azari a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To Ibrahim menene ra'ayinka? To ra'ayina game da na kasansu. Mm. Gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta sa su a cikin hidimar. Ya kasance a dinga ɗaukar su ayyuka kamar yadda ake ɗaukar masu lafiya aiki. Mm. Tunda kaga su ma 'yan ƙasa ne ko ba haka ba? Mm, gaskiya ne. yawwa kaga an sa su a cikin girma in harkar ofis ne ma a basu kaga ne za su san cewar ana mutunta su su ma cewar suna cikin najeriya suna suna da yanci mm. to mun eh. gode malam ibrahim eh, hello salamu alaikum wa alaikum salam wa muke da shi daga sokoto Eh, Kabiru Abubakar Bulan ya ki shahararren local government Sokoto suke tarayyar Najeriya. To Kabiru menene ra'ayinka game da maudu'in mu na yau? To gaskiya wannan maudu'i gaskiya yana da mahimmanci idan aka duba su ma ainihin na kasasu za a iya an ba su baya. To amma kuma ba shi ne ko waɗanda ba na kasasu ba a haƙari sai dai gaskiya ya kamata a ce an ba su haƙƙinsu wanda yake zai taimaka musu ya rage musu wahalhalu. a musamman ma irin waɗanda za a ga suna barace barace ana ma musu balakanci su ka duba irin nakasassu waɗanda za su tashi daga arewa zuwa kudu wasu ma kama su aka a tsarni ko kuma a kai wuri wanda yake da ba haya da hitsari na suke kwana mm. da idan ku aka ce gwamnoni da sauran masu hannu da fili za su iya zo su taimaka musu da insha Allah wani yana jin bakin cikin a tashi daga nan arewa ya je bara ko kuma ya ba ya ba wani sana'a wanda yake dai ko da na dubu ya samu ya ba shi ya koma ba da ba To da fatan masu hannu da shuni da kuma gwamnati sun ji wannan koke naka. Hello, wa muke da shi daga jigawa? Kana magana da Alhaji Hassan ɗan kai labata cinka. To Alhaji Hassan menene ra'ayinka? Ra'ayina hukuma ta yi adalci. wannan shi ne babban ra'ayina kadan hukuma ta yi adalci dole ta sa nakasassu cikin gwamnati ta ba su ayyukan da za su iya yi domin su wadata iyalinsu da sauransu to mun gode alhaji hassan da fatan hukumomi sun ji wannan koke naka Salamu alaikum. alaikum. Salamu wa muke da shi daga Kano. Alhaji Hafiz Ado Babala barka da barka da yammaci. To yawa barka dai da wa muke magana? Yawa mai magana dan Juma mai shago ko kani a karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano Najeriya. To dan Juma menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? To gaskiya ne a ra'ayi na ya kamata na kasassu ba wai gwamnati kawai za a bawa cewar wai ta taimaka na kasassu ba. Mm. Ya kamata har masu hannu da shuni su kafa wata gidauniya wanda a kowane dan alawus da za a rika cirewa na taimaka na kasassu a Najeriya. Mm. Yau wato ni shawara ta da zan baya kenan ba wai gwamnati za a zira ido a ce dai ta yi masa abu ba. da abin da zai taso a ce dai ta yi masu. To mun gode dan Juma. Wa muke Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amu alaikum salamu wa muke da shi daga Kaduna. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka? To alhamdulillah kaga wannan al'amari da ake ta fama da waɗannan matsaloli wallahi tallahi duk matsalar society din mutanen mu da suke da hannu da shuni su ne ba sa tallafa irin wannan nakasassu saboda yanzu misali idan muka ce za a unguwa ai da kasasun ba wani yawa gare su ba yanzu kamar misali ni yanzu da ke yankin tudun wada a unguwar sanusi akwai mutumin da zai yi cin ci da wannan unguwar ma gaba daya yanzu misali a ce a yankin kawo akwai mutumin zai iya ciyar da wannan kungiyar ma gaba ɗaya ma ungo ma zai ciyar da su na ne al'umma ba su ka taimakawa a yanzu mutane ba ƴaƴansu an bar su a wulakance ko makaranta ba a sa su na biyu su kuma an kyala mutum dole sai ya bara ga ka yana da gida da komai da komai mun gode alhaji musa garo ah, hello wa muke da shi daga jihar delta To kuna tare da sabu kima ne maraban daga ina kiran ku daga jibba nan Asaba jihar datta Najeriya. To sabo menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? To ni ra'ayina akan nakasassu gaskiya ni abinda nake gani ya kamata a ce nakasashe tun daga firamare zuwa sakandare har jami'a gwamnati ta ɗauke musu kuɗi a rika ba su ilimi kyauta tun daga matakin farko har na karshe wannan an musu haka ni a ra'ayina zai ba su dama kuma zai sa su kara ganin cewa lalle su an ɗauke su mutane kuma gwamnati ta kula da su wannan shine ra'ayina da fatan za a tashi lafiya. to mun gode sabo yanzu bari mu leka jihar jigawa wa muke da shi daga jigawa. To, assalamu alaikum alhaji kana magana da Rabi Musa daga nan zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, Rabiu menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? To, alhamdulillah wannan maruɗi na ji daɗin sa. Malam Alhaji wato mutane sukan ban mamaki. Komai sai a ɗora gwamnati. Eh ba laifi gwamnati ta bada gudunmawa. wallahi da masu kuɗi da kai kanka da mu kanmu wanda ba bai da kuɗi iya da gudunmawar da zai baiwa shi na kasashe misali ka ɗauki mutum ya zo ma kawo ne ko irin mutanen da ake wani wulaƙanta su a ka rike shi ma ka canja masa hanya ko ma kawo ka rike shi ka taimaka masa duk wannan ba sai ka ba da kuɗi ba ma ko kuma kana da wani daidai kaɗan ka ɗauka ka bashi ba wai sai mai kuɗi ba mu kanmu karan kanmu mu kanmu irin masu bugawa da ma wallahi muna da gudunmawar da zan bai na kasashe ba wai sai To, mun gode. Yanzu bari mu leƙa jihar Taraba. Wa muke da shi daga Taraba? Yara ne daga jalin da jihar Taraba. To, menene ra'ayinka? To, ra'ayina akan nakasassu gaskiya akwai abin al'ajabi game da hmm. gwamnatin sannan da masu da shuru. Don hmm. gaskiya tsakani da Allah ba a sun taimaka nakasassu. Eh, ana taimaka musu da ana taimaka musu da ta bara su su yi bara ba mm. ya kamata a ware wani wuri wanda za a ajiye su da makarantun su da wasu abubuwa ana taimaka musu da mutum ba zai shawar zuwa bara ko wani neman wani abu ba su shi yasa ga abin da yake ok to mun gode sosai daga taraba so wannan ne kira na karshe to ana tare ne To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe uku na yamma da minti ashirin da biyar. To yanzu ga, ga kuma labaran wasanni. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa a AS Sonidar ta sha kashi biyu da ɗaya a hannun Zesco United ta kasar Zambia a makon jiya kuma kungiyoyin za su sake gogawa ne domin ta. batar da wane ne zai samu cancantar shiga tankaɗe da rairaya na wasannin kwallon kafa na kulab kulab da su kasance zakaru a kasashen su a wannan shekara a nahiyar afirka ganin cewa kungiyar ta nijar ta sha kashi a gida ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa na nuna zaton da wuya ta kai labari a kasar zambia idan muka leka a kasashen waje kuwa yanzu haka ana ci gaba da mayar da murtani bayan nasarar da dan kasar croatia modric ya samu na kasancewa dan wasa wanda tauraruwarsa ta fi kyallawa a shekara takwas shi dai modric din ya yi nasara a bana inda yake kasancewa dan kasar croatia na farko da ya samu wannan lambar yabo shi kuma kiliyan mbappe dan kasar faransa ya samu tukwicin matashi wanda bai kai shekara 21 ba wanda ya taka rawar gani kuma wanda ba a ga irinsa ba a shekara ta 2018 za mu karkare labarin wasanninmu na ranar yau da dan wasan kwallon kafan nan na brazil cewa da neymar wanda ya ji ciwo a wasan karshe da club din na psg ya yi nasa na faransa da bordeaux wasan da aka tashi biyu da biyu kuma lokacin da ake wasanni dan wasan na kasar brazil da ke buga ma psg cewa da neymar ya shi ciwo abinda thomas tuchel ya ce mai horar da kungiyar kwallon kafa na psg na kasar faransa ya nuna cewa jin ciwon da neymar ya yi ba kamar wanda ya ba a kwanakin baya a lokacin da aka buga wasa tsakanin kamaru da kasar brazil a kasar ingila ya tabbatar da cewa dan wasan zai buga ma psg wasa a gugar da za ta yi da etoile rouge de belgrade a ranar talata a wasannin zakarun turai na kwallon kafa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai labarai a takaice mutane da dama ne suka yi ta tururuwa zuwa kallon akwatin da ke dauke da gawar tsohon shugaban amurka george h.w bush wanda aka lullube shi da tutar amurka gwamnatin kasar faransa za ta janye shirinta na ƙara haraji akan kuɗin man fetur wanda ya janyo zanga-zanga a titunan birnin paris Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran kudaden tallafin da za ta nema a baɗi domin gudanar da ayyukan jin ƙai za su kai dala biliyan 25 wanda hakan zai zamanto adadin kuɗin da ba ta taɓa nema ba idan aka kammala kiyasi kan irin buƙatun na jin ƙai da Siriya ke nema a farkon shekara mai zuwa. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zaharawa Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyanmu Michael Dubinsky. Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.